yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda shine daren 27 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da 26 ga watan mars shekara ta 2014 wannan shine darasi na goma sha uku daga cikin jerin jiyar darussan littafin hikbatun minar tarih wallafan malam dr usman ibn muhammad al-khamis allah madaukin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne wato ɗaya tamkar da dubu wajen tace gaskiya da raba tsakuwa daga ainihin tsaba akan rigingimu da suka faru tsakanin musulmai da abubuwan da suka faru bayan tun daga bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan jama'a masu bin wannan karatu basu manta ba mun kwana a ƙarshen wato muqaddima wanda ainihin shi wannan malami yayi a inda ya gama mana magana game da mata a manhajin tasabbuti a inda ahli sunna yaushe ne ahli sunna suka fara bin tafarki na neman mutum ya kawo bayani game da inda ya samo maganar da yake faɗa ne isnadinta menene ingancinta a inda muka ji cewa wannan magana wannan manhaji ya fara tun zamanin tabi'ai lokacin da aka fara samun fitintunu da ainihin bidiyoyi suka fara shigowa cikin gidan musulunci a yau za mu tashi a shafi na talatin da ɗaya inda malam ya ce tamhidu bi isatin rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kar manta cewa gaba ɗaya littafin zai tattauna ne game da abin da ya faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta goma bayan hijira kenan zuwa shekara ta da ɗaya bayan hijira amma sai ya fara mana kuma har ila yau da shimfida akan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice malam yace fi yawmil ithnaini الثاني عشر من ربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية jama'a. bi wilayati bashariya malam yace a ranar a sha biyu ga watan rabi'ul awwal Allah maɗaukin sarki ya yi ainihin gaba 'yan adam falala minna ya musu falala bi wiladati bashariya aka haifi shugaban gabaki ɗayan talikai wahadiha mai shirya da gabaɗaya 'yan adam wanda shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashim al-Qurashi Muhammadu dan Abdullahi Abdullahi dan Abdul Muttalibi Bahashi dan kabilar Quraish wanda yatimal ab. an haife shi alhalin mahaifin shi ya riga ya rasu wa asha Sadi Sati yatimal ummi wal ab sannan bayan shekara ta shida da haihuwarsa ya ci gaba da rayuwa a matsayin wato yatimi maraya marar uba marashin uba marashin uwa idmata abuhu wa huwa fi batni ummihi saboda mahaifinsa ya rasu tun yana dan ciki wa matat ummuhu wa huwa fi min umrihi mahaifiyarsa kuma ta rasu yana da shekara shida fa kafalahu jadduhu abdul mutallib kakan shi na wajen uba abdul mutallib ya ɗauki ɗawainiyar rayuwarsa walakinahu mata ba da sanatai sai dai ya rasu bayan shekara biyu wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara takwas kenan kafalahu ammuhu Abu Talib sai amminsa wato wan ubansa mai suna Abu Talib ya aiki ya dauki dawainiyarsa har shekaru da dama har zuwa sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabta to wannan maganganun da ya adunkule a kasa yace lamba ta ɗaya da yace fi yawmil ithnain ashara min rabi'il awwal a ranar litinin sha biyu ga watan rabiul awwal a ƙasa sai ce hunaka ikhtilafun fi tahdidi yawm maulidin nabi sallallahu alaihi akwai saɓani game da ƙiriddige tantance keke da keke ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan maganganu da yayi maganganu da dukalallu wanda tunda ya ce muqaddima ce tamhidi ne yana da yancin da zai sa dukule a takaice mu ba za a bata dunkule ba dole mu ƙara bayani da cewa na farko maganganun suna da yawa an haifi annabin tsari salama ranar litinin nawa ga watan wani wata a wata shekara duk maganganu masu zaman kansu yadda abin ya faru shine jama'a wannan bawan Allah mai suna Abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama dan gidan Abdul ya yi cuta ya yi rashin lafiya wanda kamar ba zai rayu ba har baban shi abdulmutallib ya yi bakanci a jahiliya suna da al'ada ta yin alwashi wanda musulunci ya zo ya tabbatar da ita sai dai ya karhanta yin haka shine mutum ya ce in dai Allah ya biya min bukata ta ta kaza da nake nema a rayuwa to ni kuma zan ma Allah aiki kaza misali mutum ya ce in dai Allah ya sa na ci jarabawa ko na auri mace kaza ko na samu kuɗi kaza ko na warke daga rashin lafiya kaza zan yi azumi kaza ko sadaka da dukiya gwargwado kaza ko aikin haji kaza waɗannan irin waɗannan alkawar cewa in Allah ya mun kaza to ni ma zan bai kaza shi yake ce ma annazar Allah ya kira musulmai ya ce yufuna bin nazari suna cika alwashin da suka yi to alwashi bashi ne idan muke ɗauki alwashi ko ya mutu sai an cika mushi ka'ida ce a cikin shara musulunci amma kamar da ibn taymiya yayi tattake magana akan mas'alar yace wannan yin alwashi makruhi ne domin kamar kana yi wa Allah sharadin cewa ne ba za ka yi wata ibada ba sai yama wani abu wanda kuma ibada da za ka yi kai zaka ci moriyarta ba ruwan Allah Allah ba zai ci moriyarta ba kuma ki Allah da da kai da ka bari a gurin Allah duka babu moriya ko faduwa to irin wannan alwashin tun a jahiliya suna yin shi a takaice a jahiliya larabawa sun shahara da yin alwashi sai abdul mutallib ya yi alwashi ya ce in dai ɗan nan nawa ya warke bai mutu ba saboda ya yi rashin lafiya ne har an cire rai daga rayuwarsa kowa gan yake ga wannan irin da yadda in mara lafiya ya kai matuƙa da ka je ka duba shi sai kuma kamar kana fitowa ma kafin ka koma gida za a ci yaro ko kuma kana ganin ganin ƙarshe kake musu na san kowa zai iya tana wani mara lafiya da ka gani da haka cuta daban adadi daban amma mu yan adam muna da namu irin tunanin sai dan an ga mutum cuta ta kai mishi matuƙa sai a fara tunanin kawai wani fa to cikawa zai to sai Abdullahi ya zama yayi irin wannan cutar yana saurayi dan shekara 20 da wani abu kuma Allah ya sa uban na matuƙar kaunar shi sai uban ya ce in dai Allah ya warkar da wannan danawa to sai nayi sadaka da raƙumi ɗari. rana sai ya yanka raƙumi ya yi sadaka da nama yau Allah wannan ba kansa ana nan kuma sai wannan matashin yaro shi sai ya ji sauki da yaron ya sauki yayi murna yayi wannan sadaka sai kuma yake mishi to lalle ya kamata kai aure shine aka duba wata mace sharifiya mai daraja a cikin laraba da dan manya ne dan manyan mutane ne a garin makka sai aka aura ne ita ita ce aminatu bintu wahab mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan aure aka yi biki aka yi walima ya angwance bayan yan watanni da yin wannan aure kawai sai kama hanya ya tafi fatauci saboda ma mutanen makka sun saba da tafiye tafiye ba fatauci ya ba garin makka suka tafi ƙasar sham domin kasuwanci a takaicen takaitawa wannan kasuwancin da ya bai dawo ba aka dawo madina ta hanyar wucewa madina kafin a iso makka yake yana jin jikin shi har yanzu da sauran rashin lafiyar nan don haka shi zai tsaya akwai yan uwan uwarsa domin uwan shi mutumiyar madina ce akwai kawunne kenan zai tsaya a gunsa ya dan ƙara hutawa yana ganin kamar gajiyar tafiya ce da ta mai da sa zaka zai dan ƙara hutawa sannan ya ƙara su maka da wannan zaman da yi shi kenan sauran abokan tafiya suka ƙara su maka sai gaya uban shi cewa dan kafa yana madina a lokacin ya ba kenan ka ji ka ji abin da ya faru ya tashi ya biyo sawu ya da ai ko mako guda ba su da wucewa ba wannan yaro na shi su. an ce ya rasu ya dan shekara ashirin da biyar ya bar matar da ciki shine cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ina ba ta fahimci wannan wannan ciki da ta ɗauka ta haife shi malamai sun yi saɓani ne yawa game da tarihin yaushe ne aka haife shi abu biyu suka ga wannan saɓanin na farko larabawa al'umma ce irin al'umman mu ta afirka a lokacin nan wato ba sa rubutu ba sa karatu al'umma ce ta gargajiya ko mun nan a yanzu ma da ake bokon nan da ake ganin ana yin boko hawan suke adawa da ka'ai ai ba wani boko ake na zuwa gani bai ba mu fahimta komai mu rubutawa abubuwa da dama ba mu rubutawa bashi da aka ce a rubuta musulunci ba mu rubutawa kasuwanci da dukiyoyinmu da alkawura da ajiya da aka bamu duk ba kowa ne ke rubutawa ba in ma haka ce wani kwamaran ne ce wani bakin dan boko ne komai ka da shi sai ya rubuta ba ka ake zargin masu rubuta ba wanda kuma shine ka'ida za ka sai a yaban mana yara muna riƙe da kwanakin amma bayan lokaci sai mun manta shi aka yi shi sai wata waƙiya ta faru muhimmiya a tarihin al'umma mu ko addinin mu ko rayuwar mu sai mu manta yanzu na mana aka tambayi mutum kai yaushe ka gama sakandare ya manta yaushe kan certificate ɗinka ya manta yaushe aka maka ɗanka na farko ka manta Kuma ba zai tunawa ba ba zai tunawa ba yaushe ka samu aikinka na gwamnati na farko ba ba wanta duk kuma yana a rubuce a jikin takardun amma saboda ba ma kiyaye irin wannan tarihohin ba ma rike shi da ka sai daga baya a dinga yin kwatance da cewa kwatance na shaci faɗi sai a ce shekarar da yar aduwa ya ci gwamna na katsina na farko to wani yar aduwa misali wataƙila yar aduwa na ya fi guda ɗaya wanda ake musu inkiya shekarar da sadaunai zariya sadaunai sai a tayar zariya wajen su shida wataƙila shekarar da aka kashe kuriniya sai a tara hala kuma shekarar bata cika ta shiga ba dan kashe firimiya a February ne hala kuma wancan abin da ake faɗa a Disamba ne nan ka shekarar kafin lokacin to duk irin wannan sa ita samun wato rashin dukka game da kiyaye tarihohi to kan dalilin ɗaya nan shine rashin kyakkyawan documentation a cikin a wato kalta na al'ummar a cikin al'adun kaga aka samu bujura rana tana da kira kwanakin da watannin da ha'aure amma ba ta bara a yi bikin tana ta count down ko sauran kwana kaza sauran kaza bara a yi bikin bayan shekara biyar ta bita yaushe aka bikin ta ta manta ba ta iya tunawa da duka ba sai ka tana kama kanta to wannan shi abu na farko rashin samun kanta na documentation abu na biyu kuma shine sanda aka haife shi an haife shi a matsayin ordinary infant ne jariri ne kamar jaririn kowa babu wanda ya san cewa wannan jaririn ya da wani sha'ani a nan gaba wanda suke da wannan masaniyar ba sa kusa akwai hadisi da suka inganta wajen guda uku al-imam al-bayhaqi ya fita da hadisan a cikin sunan kubra da cikin dalailin nubuwa sannan uh, ibn shagab ta cikin sira albani ya inganta biyu daga cikin su akwai riwayan ainihin dan uwan sayyidina umar shine nawfal wanda yana kasuwanci a can kasar sham daren da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama wani yahudi ya ce mashi kai eh ka koma kasar ku wani babban al'amari ya faru a ƙasa ka koma kai imani yace me faru yace ka koma annabin ƙarshe yau aka haife shi saboda suna da ilimi na attaura wasu suna da bokanci akwai tauraron da suka gani da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da suka gani hadisan sai inganta za ku ga tarika suna yawan mata hadisan da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba dan su ba ruwan su kamar mai buhun jari bola ne akwai kayan kirki akwai na banza na fatan fahimta to wannan riwaya ɗaya kenan riwaya ta biyu kuma a Madina a Yasriba a lokacin da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan dan Sabit wannan mawaki na annabi yake cewa ina tunawa yaro ne dan shekara shida ko bakwai na ji wani daga cikin san kira na Yahudawa ya fito cikin dare yana ta kada irin abin da ake kiran mutane a ce ko dai bangul ko kararrawa ko wani abu yana yekuwa jama'a a taru Yahudawa suka taru a unguwarsu yace jama'a babban al'amari ya faru suka ce menene suka ce mun yi asara an haifi wannan annabin kashin kuma ba cikin maka ji shi ba domin su yar waɗannan Yahudawa sun ta taruwa ne a madina saboda sun karanta a taura cewa za a haifa annabin ƙarshen nan amin annabin ƙarshen nan zai taso a wani gari mai kewaye da dabinoni dabinai sai suka kewaya gaba da gaba garin da ya kai yawan dabinai irin madina za ka yi suka zo madina ashe sun kuskure ba nan za a haife shi ba inda zai taso ne riwaya ta ce su tunanin su bari su suna garin to sai a haife su a cikin su ya zama ɗaya daga cikin matan su ya haife shi kamar yadda aka samu wata ƙanwa a wancan mutum warka su naufal tana sauraron karatun a taura a gunshi ya ta ba ta bayanai aka ce yarinya ce hazika ya ta ba ta bayanai akan siffofin annabin ƙarshe har sai ta gane kai tana ganin wannan saurayin fa Muhammadu shine annabin ƙarshen nan sai ta shige mishi da irin ko ce yana kanta lokacin kafa annabi a wuri khadija sai ta shige mai yake kula ta ya zo a cikin kisoshin to me muke so mu tabbata nan shine al'amari ne ya faru mai girma ko amma larabawa ba su sani ba saboda tsabar jahilcin su saboda gidadawa ne yadda kaga mutanen mu na haka suke wata kila mutanen mu na su su wayewa gidadawa ne ba abin da su in banda yaƙe-yaƙe da kisa da shan giya da tambele da cin riba abin da dame su kenan a lokacin da haka Allah ya musu wata baya ba su ma sani ba kaza tana kwance akan dami ta kwana da yunwa kamar yadda za galibin mutane ma gaske Allah ya musu baiwa da 'ya'ya masu hazaka amma ba su ma sani ba da ka yaran su zo ba a sa su a hanyar da su mora hazaka su ba ba sa suka hadda Qur'ani sai yi karatun addini aka sa su a hanyar sana'o'i ba sai a basu su yawo a gari da ka sai ka ji wani dan iskan gari da basira basira alama wannan inda an sa shi a hanyar kwarai to da ya more ta me yasa saboda iyayen ba su da wayo ba wai ba su da yawa sun duniya ba amma ba su san yadda ake tafin basirar mutane ba haka ake ta asarar basira a ƙasar nan ko ba ka bane to haka larabawa suke to wannan abu da ya faru jama'a ta ta sai zama babu tarihin saboda ko dai saboda wautan nan ta larabawa ba su san me aka haifar musu ba ko kuma ainihin wato ɗayan dalilin shine muka ce mai ne rashin proper documentation amma mu yanzu zaka ga idan mutum ya yi aure misali zai daɗe ba na haihuwa ba wanda da aka mai haihuwa bayan shekara takwas aka mai haihuwa ai ya san muhimmancin haihuwa da aka mai ya ga daga ran da aka ce matar ta yi batan wata ya dinga nan nan da ita kenan kullun suna wurin awu ran da likita bai ce ba su ma za su ci in ta ce wash ne ce menene a buga wa likitan waya a manzo manzo na a mota a tafi ana a tara a tara in za ta haihu a ce a'a sai an mata visa an tafi dubai ko an tafi eh, saudi jamal dan aje can ne ake ganin baya da za a yi mala'ika mutuwa ya zo ya kawo mata matsala ko ita ko yara za a je rikici za su tattare ko ba kun da yake gani ba saboda sanin muhimmancin abu ko to duk ba san wannan muhimmancin ba da haka sai da ya taso ne ya zama mutumin da aka ji a matsayin annabi sai aka farta nan kai ko shi ma ka yi wannan wata rana ne kamar da kasance dai galibi dan siyasa sai in ya taso ko malami ko wani mai arziki a nan kasa sai a farta nan wai wai ma uwai shi dan wani gari ne a ina ya karatu a ina ya samo kuɗi su waye malaman shi duk za a fara raising wannan question din when it is too late ina fata mun gane wannan da aka ce wasu suka ce an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam tara ga wata wannan magana ta fi koce shahara abin mamaki amma ba san ta a kasan mu ba domin magana ce wadda malaman hadisi masu khawariji ne sun yi tarjihinta akwai al-imamu ainihin wato a abin da ibnu abdul eh, ibnu abdul barnam a cikin al-istiab ya ruwaito daga da shi da al-imamul wafidi cewa biyu ga rabiul awwal wancan kuma khawarij ne shi shekara ga watan rabiul awwal imam malik ya rasu a cikin wada cewa takwas ga watan anan kaza ana kan da an ka taba jafa wannan karatun ba ibnu abi shayba ya rubuta shi ma cewa biyu ga wata akwai magana shahararriya a gun turawa wanda ibnu hazm ya rajjaha ta sai shi ba bature ne mutumin spain ne cewa 21 ga watan rabiul awwal wanda suka ce ita ne sai daidai da ashirin ga watan ogas shekara ta ɗari biyar da saba'in miladiya duk turawa wanda suke faɗa ashirin ga watan ogas shekara ta ɗari biyar da saba'in amma ya koyan ɗarika da kuke maulidi ku dinga yin taƙiƙi mana za ku maulidi ba sa yi wannan taƙiƙi gaba ɗaya kuma duk wannan abin akwai shi a cikin ilimi ka je kanta albidaya wanda ya sai ibnu kasirin ka karanta littafin ainihin wato tarihin duwal islam na limamu zahabi karanta ainihin siya da magabi ta limamu ibnu hisham da tawaƙi din duk sun kawo waɗannan maganganun da ƙarshe kowa cewa yake wallahu alam wannan magana ba zai a tantance ta ba amma a ko da aka iya tantancewa shine cewa tabbas ranar litinin ne wannan ya tabbata hadisin muslim da ahmad da baihaqi a cikin sunan daga la'ilin nubuwa daga sahabi abu qatada tambayan wannan ba kauye da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa me yasa kake azumi ran litinin yace saboda ranar da aka haife ni kaga yanzu annabi ya amsa wannan haka ta tabbata ko sannan ya tabbata cewa shekarar giwaye ce shekarar giwaye wannan ya tabbata daga hadisi Abdullahi dan Abbas da shi da wasu sahabbai wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito Ibn Sham shi ma ya fito da cikin sira da kuma al-Imam al-Hafiz Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir a cikin al-Bidayah wan Nihaya da Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa wannan shi ma ya tabbata cewa shekarar da waɗannan sa Abraha suka kawo wa Ka'aba farmaki a wannan shekara ka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma da tabbaci game da rana ma tabbaci game da shekara amma ba da tabbaci game da kwanan wata eh muna da tabbaci game da ainihin wato wata cewa Rabiul Awwal ne ba wai da akwai hadisi ingantacce ba amma saboda labarin ya zo mustafid duk da yake cewa ibn abdul barri ya ce ramadan ce saboda an farawa annabi wahayi a ramadan kuma inda ana so a ce shekara ta cika 40 to ai sai ramadan ya zagayo cika 40 in ramadan ne zagayo ba to yara a 39 da wata da watanni kenan da ka yi dispute yace ba rabiul awal bane <laughs> shi za ya ku inda rika wannan ba shi a neman muhimmanci ba wannan muna magana ne saboda kafiya kawo wajen shi aka ba nan ba shi a neman muhimmanci ba abin da yake muhimmanci yaushe zama annabi sallallahu alaihi wasallam domin daga lokacin ne biyayya shi zama shari'a amma kafin ya zama annabi shi ba abin koyi bane Allah bai bashi shari'a ba daga ba bikin rana haihuwar shi bane abin ba da muhimmanci in ma da addini ne inda addini ne ran da aka gama saukar da Qur'ani ranar ya kamata a dinga biki bikin cewa to alhamdulillah yau addini ya cika sun da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ko kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu ma kasabat wa hum la yuzlamun da ranar ya kamata a dinga yin biki cewa ranar cikan musulunci kamar da a Najeriya ake yin bikin ranar canzawa daga mulkin sun zuwa farar hula ko ranar da abin ya san gaba daya ai da aka ce eh, shugaban mulkin sun na karshe ya mutu ko kuma ya ce zai bada mulki ko an haife shi ake bikin ba ko ba sai a ce a fara bikin ran da aka haifa Abdulsalam saboda ran da aka haifi shugaban mulki soja na karshe da ya bada farahula da shi da Obasanjo a wancan a wancan ne sunan shi ake cewa ma republic ne ko me a wancan ku tuna mun suna ran tuna mun mara jamhuriya ko a wata jamhuriya da sai a fara tunanin ran da aka haife shi amma ga ran ran ake biki ba ran da abin ya faru wanda shine alhaddul hasi wanda shine ya kawo canjin gaba daya in da ma addini ne wani za kuma babu addini a wannan ba addini bane in da za mu da na ba addini sai addinin mu ya zama irin na wasu irin na mace dinkin duniya ko irin na shi'a ko mai akwai ranar shi ranar kaza ranar mata ranar yara ranar wanke hannu ranar ciwon s ranar tarin fuka komai akwai ranar shi yanzu mace dinkin duniya komai ba a mako biyu ka zai ranar wani abu ba har da ranar wanke hannu wai <laughs> ta duniya gaba daya ran da za tana mutane muhimmanci wanke hannu akwai ranar shayar da nonon uwa akwai ranar mata akwai ranar yara ko komai akwai ranar buki shi zaka shi a suke akwai ranar dawon madi ranar ta'aziyar batula fatima ranar tunawa da bikin husaini a kashe ranar tunawa da auren hasan ranar tunawa da duk waɗannan abubuwa akwai da kullum biki ne ba sa gane kan bukukuwa masu zuwa suka san kan bukukuwan su mata ma aka san kansu zai yawan buki kaga ya sai addinin musulunci ya zama addinin buki amma sai manzo Allah ya ce Allah ya ba mu buki guda biyu ne kawai idin karamar sallah da idin babban duk wanda ba wannan ba buki bane da ba buki bane da musulunci ya da su da su ana da sanannun abin da za a yi musulunci da ce buki ne ya faɗa abin da za a yi kabbara yanka cin gayu sallar idi ziyara duk an faɗa abin da yi yana na cikin karatu duka a cikin fikin ma kawai wani dan ƙauye ce wani dan ƙauye tsoho kulla ce ko wani bai gida ya ce wai ya za a samu magana cikin fikin ya za ka samu maganar sallar idi a cikin fikin idan maulidi ba addini da ya samu magana shi a cikin fikin da kuma bayani akan cewa ga abin da ra'ayi in gari ya waye ko akwai idi a ciki akwai ziyara akwai kaza amma da aka kowa da ya gara ma yake wani ya kwana yana salati wani ya kwana yana zage-zage wani ya tsaye tutoci wani ya kwana ya wuri yana yawa kan titi wani ya sanarwa a rediyo kowa abin da ya ga dama da abin da ya ga dama yake celebrating kamar yadda bikin aure tun da babu wani court a addini game da shi kowa abin da ya ga dama yake celebrating wani ya mother's day wani ya walima irin wannan tawasawa wani ya father's day wani ya picnic wani ya get together wani ma ko ɗaya ba zai yi ba wani sai ya buga kati an saka da fulawa a cikin envelope wani ya je bulk sms kowa da irin yadda ya ga dama yake na saboda al'adu ne to haka wancan ma al'adu ne na kiristoci aka ɗauko aka kawo cikin addinin musulunci ina fata mun gane wannan da haka ma tabbas game da watan saboda ya zo mustafid wata magana ta Abdul Barri ba za a ɗauke ta ba a takaice babu shakka haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam babban al'amari ne a gun musulmai amma iya kashi kenan babban al'amari ne da aka ga wani babban mawaki na larabci ina jin shauki ne yake waka yana cewa wulidal huda ko wulidal huda falka ina to biya wa famul zamani tabassumun wasana shi ma an gaice shi maulidi ne je na wannan waka abun maulidi yake amma waka waka ce ta wakantu wajen yaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wulidal huda an haifi shari'a falka ina to biya duk gaba ɗaya halittun duniya sun yi haske wa famu zamani tabassumun wa sana'u bakin duniya murmushi kawai yake yana yabawa yace war ruhu wal malakul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya lahu bushra yace mala'iku gaba ɗayan su da mala'ika jibrilu da sauran dukkanin mutanen kirki na duniya duka suna tawa junansa albishir cewa alheri ta zo duniya duk wannan ya tabbata da kuma cewa menene yake cewa wal wahshu yazhu wal hadiratu tazzahi wal muntahar was sidratu was sidratul samma'u yace har dabbobi na daji da dabbobi na gida da kaji da agwagi da sauransu duka a wannan dare sai da suka natsu suka shiru saboda wannan girma al'amari sai ta bayani yana ta kawo shararriyar waka ce wuridul huda fal ka'inatu sana'u fal ka'inatu diya'u a takeice ta hakiki game da magana kenan game da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya san ala wajihi dukka nawa ne ga wata amma annabi da kanshi ya faɗi ranar shine litinin kuma ya tabbata shekarar giwa ce kuma ya tabbata cewa watan ainihin wato a rabi'ul awwal ne na wannan shekara wallahu ta'ala a'lam bisawab sannan ana nan ana nan mun ji cewa mahaifin shi ya rasu tun yana cikin mahaifiyarsa sai kuma uwar ita ma ta rasu bayan yana dan wata shida wannan kakana shi mai suna abdul mutallibi babban mutum ne a makka shi kuma ya rasu bayan shekara biyu da faruwa haka daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gun dan uwan ubansa shine Abu Talibin ya ci gaba da zama a hannun shi balaga بلغ alaihi wa عليه وعلى آله وسلم الأربعين min umri, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kai shekara 40 a rayuwarsa ba afahu Allah mubashiran wa nadhira sai Allah ya aiko shi matsayin mai bushara yana gaya ma waɗanda suka yi aikin kirki cewa Allah ya musu tanadin alheri shine ma'anar bushara wa nazira yana kuma jan kunnen wanda suka yi aikin asha cewa Allah fa ya musu tanadin sakamako gwargwadon munin aikin su fa qama bi risalati khayra qiyam wannan ma'aiki na Allah salawatullahi wa salamu alaihi ya ainihin tsaya akan isar da wannan sako iyakar isarwa ya isar daga baki daya abinda Allah ya ce isar wa ballaga ma amarahu bihi rabbuhu ya ainihin isar da dukkanin abin da ubangijin sai mashi umarni an yi hu ya isar kuma mutanen duniya suka shaida haka domin a ainihin fatu makka a hajjatul wada'i amin yana magana yana cewa jama'a na isar da wannan sako suna cewa ka isar ya rasulullah yana daga ido yana cewa allahumma fashhad ya allah ka shaida cewa na isar kuma allah da kanshi yayi ainihin mushi shaida akan cewa ya isar da saƙon da Allah ya ce ya isar mushi shine idza jaa nasrullahi wal fatu idan kaga taimakon Allah ya zo da cin nasara shine cewa ka gama abin da Allah yake kai kuma Allah ya ce mishi fasda bima tu'mar Allah ya ce mishi wa anzir ashiyatakal aqrabi Allah ya ce mishi ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance babu wanda yake shi da ya ga Qur'ani da ka duk wannan ayoyin da suka mishi umarni ya cika su kenan ya gama aikin da Allah ya ce mishi ya isar da ka da yasan sai Allah ya mishi bushara cewa za ka ga mutane suna shiga addinin Allah tawaga tawaga gari gari dangi dangi ƙasa ƙasa don ka ga haka ka gama aikinka abin da za ka dinga yi ko ka dinga yawan tasbihi ajalinka ya kusato manzo Allah sallallahu alaihi wannan aiki iyakari ya cika wannan umarni iyaka cikawa li yukhrij an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane daga duhun jahilci da ya same su a ciki zuwa hasken imani fa adahu kubara'u qaumihi waɗannan manyan mutanen garin shi haka ce kubara manyan banza ke? a yi makaful bamma idan ana so a ce mutanen masu kirki ne sai a ce ainihin ki ba mutanen kirki na banza da yana a ƙur'ani inna a tsa'ana sadatana wa kubara ana mun yi biyayya ga sadatana manyanmu wa kubara ana da masu girman banza a cikinmu girman banza shine girma na ƙin gaskiya mutum gashi babba amma ya ƙi gaskiya da haka su abu ɗalibin ɗin nan su ainihin abu jahal su ainihin mugira da makamantan manyan gari suka ƙeƙasa ƙasa suka ce wallahi manzan Allah bai isa ya wannan aiki da Allah ya kawo shi ba suka bi hanyoyi na cutarwa da zalunci da kisa da ta'addanci da ƙarya da wariya suka dawo hanyoyin lallashi da cewa za mu baka duk abin da kake nema sai al'amari bai yiwu da daga ƙarshe suka niyyar kashe shi Allah ya bashi umarni ya bar musu garin ya dawo ya ainihin wato kwace garin daga hannunsu bayan shekara takwas ya mai da garin garin addini garin ainihin wato alfarma ta dawo ma garin ta addini wa suka cutar da shi wa azau man tabahu minan nasi suka cutar da waɗanda suka mishi baya daga cikin talakawa mutane saboda bala'i cutar da ake ba akwai mutane da suke musulunta ba sa iya bayyana musuluncin su akwai wanda su musulunta manzo Allah ya ce musu koma ƙauyen ku kar ku bayyana musuluncin ku saboda manyan garin sun hana a yi irin su Abu Dharr da suke yan takife sun ci bugu sosai saboda zuwa ya ce shi zai gwada karfin imanin shi tukuna da karfin adawa da ake wannan addini gashi shi mutum ne ba ko san kowa maka ba wanda ya san shi kawai sai bu aba sai ya kuruwa ya ce la ilaha illallah ya ce wani ɗan kaza kaza ne a nan ku da ka sai yan ta'adda su rufe shi da duka a mai duka sai ya suma ji a wurgar da shi ce lalle daga cikin wannan addinin sai wanda ya shirya in ya farfado sai ya dawo ya sake yin haka dan ya tabbatar da gaske ne abin da ake fara haka aka dinga dukan shi sai sai na ya zo ya mishi dabara tun da shi dan gari ne ya dauke shi ya kai shi masauki ya samu mishi masauki to haka wanda kuma yake da rauni ba zai iya wani an da kai sai ma ya ce Allah uku ko ya zaki Allah daga baya ta kuka manzo Allah ya ji mishi ku kuri ba komai wasu a kashe su irin aliya iyayen su ainihin wato a abin nan kenan ko amma rudan ya ta kashe su ma akai kuma ba bayin kowa bane ƴaƴa ne masu yanci a matalakawa aka dinga ainihin azabtar da su aka ce ita uwar makami mashi ake ɗauka ana zura mata a cikin farjinta saboda zalunci ba mai wa kowa ba sai da ranta ya fita irin su bilalu sai masu kuɗi alhazan birni masu kirki sa bakar su su yanta su ba a so ma a ba su yancin amma sai masu ce to waɗannan bayi mai amfani da za su mana bayi ne waɗanda sai mun ci abinci mun rage muke ba su kamar karnuka amma wasu ne muna cewa ku ce ku yabu Allah suna cewa ahadu ahadu ana ce musu hubal suna ahad ce a wannan ba wani da wani amfani gara mu sai da shi za ka su siyar sai na bakar haka yake zuwa rana ɗaya sai yanta bayi bakwai bayi takwas ya siyar su daga gurin ainihin wato waɗannan azalimai a musu kuɗin tsiyafa irin irin a ba su a yi overrated ɗin su da aka sai ya biya kuma ya ce ku je ku ƴaƴa ne haka haka dinga yi da ka sai zama addinin a lokacin har mutane suna cewa mata nasrullahi shi al'amarin nasara za ta zo mana ya rasulullahi saboda riko da addini sai ya zama gara ka ɗauki garwashin wuta ka riƙe har sai ya zama baƙin gawayi a hannunka ya fi sauƙi saboda bala'in da suka samu kansu a ciki na fata mun gane wannan kenan sai yake cewa wa qad tabi'ahu aqwamun ba'u dunya washtarul akhirah Allah kuma ya baiwa wasu mutane farla sun bi wannan addini waɗanda suka sai da duniya suka sai lahira min almu'minina rijalun kenan ko sadaqu ma ahadullah suka sai da duniya suka bayar da ita a matsayin kuɗi suka anshi lahira a matsayin hajar da suka siya wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suka ainihin yi jihadi dan kalma Allah da dukiyarsu da ainihin wato rayukansu wa nasarullaha wa rasulahu suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bai kawo aya yake cewa Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim daraja ta tabbata ga waɗannan talakawa ɗan ƙaura waɗanda aka fita da su daga gidajensu da dukiyarsu daga maka kenan yartaguna fadlan min Allah ba abin da suke nema falala kawai suke nema daga wurin Allah warduwana da kuma Allah ya tsaya da su wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ulaika humus sadiqun Allah ya ce waɗannan su ne fa masu gaskiya waɗannan fa su ne sa Abubakar su Umar su Usman su Ali su Talha su Zubairu su Aisha su Hafsa wanda yake tsinewa kaji abin da Allah yake ulaika humus sadiqun amma wani ya ce ba masu gaskiya bane su Allah shi da mu wastamarra fi da'awati manzo sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya ci gaba da wa'azin shi salawatullahi wa salamuhu alaihi zuha a salasa asharata sana kwatankwacin shekaru ashirin da uku shekara goma a makka kwatankwacin sha uku a madina hatta ma'ana sha ukun da ya a makka ko hatta amarahu Allah bil hijrati ila al madina har san da Allah ya bashi umarnin cewa ya kaura ya koma madina allati nawwara Allah tabaraka wa ta'ala bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wanda Allah ya haskaka ta da haske na ainihin falala sakamakon zuwan annabi sallallahu alaihi ta waye gari ta zama ita ma gari ne mai alfarma irin alfarman makka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa inna inna abi inna abi ibrahima harrama makka mahaifina ibrahim alaihi salatu wassalam khalilur rahman ya mai da maka gari mai alfarma ya ce ala inni haramtul madina ni ma na mai da gari mai alfarma da ka yadda a maka, ba a yaƙi ba a tsuntuwa ba a niyya aikata mugun aiki ba a yin duk na abubuwan in kai niyyar mugun aiki ma to sai a rubuta maka zunubi sai an maka azaba mai tsanani wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzukum min azabis sa'ir to haka madina ma take wannan alfarma ina ba da fahimci wannan Allah ya bata wannan daraja babu garin da ya samu irin wannan daraja rana a tsaka irin madina rana a tsaka irin madina Allah ya bata wannan ɗaukaka saboda mutanen madina Allah yana son su suna son shi sun wa Allah abin da yake so don zuwa suka yi suka gayya suka je a sata cikin dare bayan sun rubuto manzo Allah saƙon cewa muna nan tafi to lokacin da mutanen makka suka hana shi wa'azi manzo Allah sai ya hakura sai an zo taron aikin haji zai dinga bi cikin mutane yana cewa jama'a Allah ne ya aiko ni ce in muku bishara da kaza in ce ku yi gaskiya kuma bautar gumaka ku yi biyayya ga iyaye ku ba makwabta haƙƙin su ba ku yi imani da ni ba sai waɗannan kafiran su abuja suna bin shabaya suna cewa ku za ku yi imani da shi mu bayan uwan shi ne babbanin shi ne mun imani da shi ko za ku imani da shi mahaukaci ne ku rabu da shi sai a yi ta dariya a ta dariya ana nuna shi manzo Allah bai haƙura ba yana ta wannan abin har yazo kan wato tanti na taron mutanen Madina mutanen alheri Amina yadda kaga ana wannan taron Amina hayin tanti tanti kasa kasa haka ake shi tunda kowace al'umma da wurin zaman su a kwanakin nan yazo yana musu wannan wa'azi ana yana wa'azin ana suka shi suka ji kai wannan mutum babu da yake fara kuma abubuwan alheri ne fa ya ce haƙƙin iyaye ya ce haƙƙin makwabci ya ce taimakon talakawa taimakon marayu taimakon zawarawa sai ga babu wani abu mugun abu a ciki sai suka bari sai da ya tafi waɗannan mugaye suka da suka koma suka sake gaito suka ce zo ka gaya mana abin da kake faɗa maza Allah ya karanta musu Qur'ani ya musu bayani akan addini suka ce wannan addini naka yana da kyau ko mu mun shige shi kuma za mu koma za mu gaya mutanen garin mu cewa mun an so sabon addini za mu da maka da sako za ka ji me suka ce shikenan sai koma suka tara al'ummar su suka gaya musu cewa kun ji kun ji abin da muka gani a maka kuma mu an so wannan addinin aka yi murna aka yi murna aka yi sa juna albarka aka ce wannan abu yayi kyau to dan haka aka nada wakilai sune annuka ba aka ce ku je gun mutumin nan a sace ku ce ya dawo garin nan mu shiga wurin addinin mun mun shiga shine fa suka rubuta mishi wasiƙa cewa muna nan zuwa aka mishi wasiƙa a sace suka tashi suka taho suka zo saboda yadda aka san mutanen baka suna kyama wannan addinin saka dare aka aka yi mitin nan Allah shi kadai ya taho Abbas ya rako shi Abbas radiyallahu anhu baffan shi a lokacin Abbas ne riga ya bayyana musulunci shi ba amma ka ya rako wannan ainihin wato dana shi ya zo ta takobi ya tsaya a daidai inda ake mitin nan kaddara inda sa Abuja suna da labarin mitin nan za su je ne su buge mutane kawai sana mitin nan haka aka zo aka yi wani mutane sai ga mai cewa to mu za mu me kake gani in muka ce ka dawo garin mu zaka iya dawowa yace to sai Allah ya ba ni umarni suka ce to shikenan idan Allah ya baka umarni za ba baka gida za ba baka wurin zama za ba baka kasuwar da kasuwancin ka ba baka inda mutanen ka za su zauna za kuma mu baka dama ka yada addinin ka kuma za mu kare duk wanda ya ce duk wanda ya ce kula za mu ce mashi tas a game da addinin za mu ba da jinin mu da dukiyar mu da komai suka faɗi duk wannan alƙawarin manzo Allah ya ji da'i. Allah madaukakin sarki ya mishi wayi cewa ba komai ka tashi ka koma wajen su shi ya manzo Allah ya tashi ya dawo inda suke dole kuma suka suka duk wannan alƙawarin jama'a suka ba shi wuri ya masallaci yayyayi da su su ba shi kaga ya da su su suka yi da suka yi suka yi a sake tashi ba zai ansa ba yace nuni ya bin najja ku faɗa mini kuɗin ainihin wato wannan fili na ku biya da ka ya ku ustaje ku zai rikici akan cewa ana ku fili yake tarar ku masallaci babu inda aka ce ba da fili ka ta masallaci babu in wani ya ga dama ya ga dan lahirar shi amma kawai ustaje ku ga wanda fili shi ku je ku cika mai ido ya ga fili ku ce kuna son sai an ba ku yi masallaci shi kuma yana so ya da dadari ko kuma yana so dan gina ya samu matsuguni ku cika mai ido da manya-manyan gilasai ya rasa yadda zai da ku in bai bayar ba a dawo ana cewa baya kan musulunci wannan ya daga cikin sa mutum cikin haraci idan ana son yin masallaci masu yin sallar ai kuwa kan shekewa su haɗa kuɗi su sai biri su gina masallaci kamar yadda masu yin sallah kowa ya dinga ba da kuɗin za a tafiye da masallaci kan a takura wani alhaji a cikin shekaru dinga taimakon masallaci in ya ga dama ya yi dan kai shi in bai ga dama ba ku talakawa ku in an ce a bada sadaka masallaci ka na ɗari baka ba da goma ba amma kana nan kana ƙorafi ai alhaji sai zai da dubu biyar saboda shi ya da rabin miliyan kowane tantasan ne baka ba tantasan mai ba shi ba tantasan ba duk ɗaya ne ratio din kai ma ran da ka samu ne ba ka yi ba da dubu ɗari ba ko dubu goma da ka kowa ya dinga bawa jama'a a daina yaro bara a masallatai bid'a ce kowa da ke sallah masallacin ya sa wa kanshi cewa zai dinga ba masallaci kaza rana ko mako ko wata ya bada nashi ya bada na iyalan shi mu sa wa mu wannan tunanin game da jiya musulunci aiki kuma su ga ba taimakon musulunci suke ba taimakon kansu suke yarbawa sun bi wannan zuciya wallahi duka jira sai suka gani A mamunan ƙasa wasu shine za ka ga masallatai su talakawa sai ka ba anguwa kowa yana da wadata a masallacin talaka masallaci bai gangare to gidan kowa akwai masallaci ba shi da bayi mai kyau wanda aka yi tali gidan kowa akwai masallaci ba shi da randa mai kyau ko firiji za a dinga shan ruwa gidan kowa akwai masallaci ba shi da satellite da za a saka a kalli shiri na musulunci gidan kowa akwai wannan yana daga cikin wato zalunta masallatai karanta kitabul masajid so ake masallaci ya zama a cikin anguwa ginin shi da ken shi da nagartar shi da fasitin da ke da shi daidai da irin na mutanen anguwan ne ma'ana kar a gidajen ku na bulo masallacin ku na ƙasa ko gidajen ku da tiles masallacin ku da fenti farar ƙasa gidajen ku duk an yi POP masallacin ku da wani abin nan me sunan shi na roban nan roba ne ya kusa faɗowa ya kamata irin yadda kuka gyara gidajen ku haka ku gyara masallaci da ba duk wanda ba su yaka ba za ka wasu ya kamata yan dariƙa yana wani yan bidiya kun sa rock italian rock da persian rock a gidajen ku kun saka buzu a cikin masallaci a cikin gidajen ku kun saka abun abun sa miyau wani kuratan dumo kyau haka kuma kun da robar fenti a masallaci kun sa air freshener a gidajen ku yana kanshi kuma masallaci yana warin damuna to wannan shine abin da ba a so kuma kar a sake ana jiran wani alhaji cewa shi zai shi gare ke nema aljanna su sahabbai zamanin suna talakawa amma makwari suke idan ka ce ai sadaka kowa zai je wani ya dako wani ma ya je matashi da ta bai sadaka dan dai ne ya saka ya saka cikin asusun masallaci amma mu da an ce fi sabilillah kawai sai a fara neman ina masu kuɗi eh, ina alhaji umaru su za a fara duba ko kowa ya ga kowa shi talaka ne da liman da ladan sai zai kawai kamar su ba da su ake ba ko su tunda dai wanda ya kira sallah wanda ya ne wanda yana gani ya yi iya naji function din to duk kuskure ne wannan da ka annabi ya ce a faɗa mishi kuɗin da zai biya masallacin ana cewa kaza to a kowane aladin birni a wurin wanda yake sallah lahira ba annabi ne ya ce kawo ba kawai sai maje yi kuɗin to idan aka yi haka an yadda kai aladin birni mai kuɗi ka fi kowa wata samun aljanna saboda ka da kuɗi in ka yake alheri da su da ka da zaran ka ji ga wani ake alheri kai maza kai amma ba sai kuma talakawa sun matsa masa nuna kai ba haka manzo Allah sallallahu yana cewa ana ce mishi kuɗi kaza ne sai na bakar kawai ya wata daga kuɗi ya ce ga su ma'ana ya shiga cikin neman alzannan kenan mutanen madina ba su kasa a gwiwa ba tunda an ce ba a san masalacin kyauta ga haƙura amma gidaje ba talakawan nan sun shigo daga makka talakawa ne wani ma da sille ya gudu rigar jikin shi ko on da waya bai da shine abu dan umar ya riga kowa zuwa Madina amma sulle da ka sani irin wanda kake bacci da shi dogon riga ba shi da wani abu a ƙasa haka ya gudu Abdurrahman na miliyoniya ne amma bai iso Madina da naira hamsin ba mutanen maka sun ce duk wanda zai tafi ya tafi amma ba za ka fita da komai garin nan ba saboda cuta da zalunci kuɗin ka ne duk ce ka ci amma suka ce sai dai ka bar nan irin da Yahudawa suke in ka je ka kasan ingila yanzu ko wata ƙasa ta turawa ka gama neman kuɗinka kai ne ɗan jarida ko ɗan ƙwallo ko mai aiki a asibiti ko malamin jami'a ka ka gama karantarwa a can ka dawo ko bayan shekarar da ka gama za ka dawo ka gama contracting ka za ka dawo sai a ce ai ba a fita da fiye da fan dubu biyar ƙasar nan ta haka sai dai ka basu a can a ci gaba da jujjuya su ko kuma ka ce ƙaddarorin da baka so kuma ka ce ƙaddarorin da sun ci riba haka suke wa mutane yanzu za ka ga mutum ya ya gama aiki a ingila ya dawo bai da ko sisi saboda abin da ka tara tun zaka basu daga mutanen madina ba su kasa a gwiwa ba mutumin madina sai ya je gidan shi sai ya raba shi gida biyu turan da annabi ya ce kowa daga cikin mutanen madina ya dauki daya daga cikin mutanen makka ne da shi dan uwan shi kamar uwarsa daya sa daya a lokacin an mutu har gado aiki wanda da aka hada shi da dan uwa yana murna da ya je sai ya ce to a tsaga iya nan kawai gidan zai raba shi kawai 150 ko sai ce a tsaga kowa ya ashi 25 by 50 shikenan kawai shikenan a tsaga aka yake tsaga ko mutum ba a tsaga din nan kowa ya ɗauki rabin buloti su ne masu zane zane shikenan ya ɗauki ɗaya ya bashi ɗaya sai a je rumfar kasuwa sai ya raba ta rumfa a kasuwa ya raba ta bayan ya ce to ya kwashe kayan bashi emtir fa ba duk kayan da ya fara na ɓangaren kawai shikenan nashi ne rumfa ce ta a tamfa misali da an zo kawai sai a ja layi duk kayan da ke can naka ne duk wanda yake nan nawa ne sai su gaba da kasuwanci kuma sai haɗa shi da kwastoma ce dan uwana ne ku dinga saya a gunshi waɗannan ba a taɓa yi wannan mutanen ba kuma za a ƙara ba jama'a su ne ba ake zagi sannan ba a tsaya nan ba ba matansu na aure in ya zo mata aure sai ya ce mutumin makka duk matan nan suna ta hulɗa a cikin gida ya shigo da bako suna ba a ta abinci a tsakanin gida ko a falo wani to ta gaishe su wani to ta gaishe su an gawa sai ya ce mashi wacce kake su sai ya zaɓa shi kuma je wannan eh, siriyar ko ko kakkaurar ko ta dan bi tsawon hancin ban mamaki a ambaci wanda ne gidan ya fi kauna amma da haka sai ya hakura ce to shikenan ke wannan to ke kenan ai eh ai ke kenan ai gidan wani ya faɗi tarihin ta da komai shikenan sai ka da ke wanda eh na saki ki ki gama idda ita mata da kita da imani ba ta ce ba ta yadda ba ki gama idda kin gama idda wani ne zai aure ki in ta gama idan sai ya bashi sadaki ya biya kuma ya ce su gaba da ma ɗakin ta ɗin ya zama ɗakin shi ba auro ba ya zama nashi halak malak wani irin mutane ne da irin waɗannan da za a zo kuma ya ce ana ragin su mu ko mu shiru me za mu gawa Allah kenan shi ya jama'a dole ne mu ta dawo da martani ko ta ko'ina. ina alhamdulillah a wannan zamanin namu ina jin daɗin cewa Allah ya samu da malamai waɗanda suke hujumi ga waɗannan iska akwai wani malami yana karatu a a nagarta ko asadu sunna yana kan tayin tabu wani rana yake karatu yana nan yana yi a nagarta da ma a dinga sauraron shi ka je ka zauna ka buɗe littafin nan kana bi kana saurara akwai mala alhamis ko yawa ga sunan ta ko ta ina ana musu hujumi da ma saboda wasu so suke wai wani so suke a ci gaba da su musulmai kuma abin su ci da wannan barna saboda sun ga gaba ɗaya an fita daga an dawo daga rakiya cewa su musulmai ne ba a yadda su musulmai ne so suke wai a yadda su musulmai ne kuma su kuruwan musulunci kuma su gaba da wannan ta'addanci ma musulunci ba zai yiwu ba jama'a shi zan duk wanda ya san zai iya faɗan wani abu game da su ya je inda yake faɗa kaka ji in an kashe ka wallahi falala ce ɗaukaka ci ka je ka ci gaba da faɗa da ikhlasi Allah ba zai bar wannan addini ya lalace ba jama'a ko shi irin waɗannan mutanen da suka yi wannan abun kuma duk suna yi ne dan Allah kawai suna yi ne kawai dan Allah Allah Allah suke su yi abin da Allah zai gani ya yaba sai a ce kuma a cikin ragin su kuma ana ji to waɗannan su ne mutanen Madina jama'a don Allah kowa ya kwatanta wannan abin babu wanda zai iya wannan abin kar ka yi wa kanka munafunci mun imanin ka ba za ka yi wannan ba kare ka ba mutum aran ɗaki ya zauna na watanni ko ka bashi aran ruba ruba ka ya je taɗi ko amma da za ka bi budurwar kama yana so da waɗara muka ware ba ka ji labarin budurwar kama yana so a ce ka bashi aran roba roba za shi taɗi kawai sai ka discover ashe gun budurwar ka ya koma suka ce ka ji ma ɗan renin wayo mashin ina ya tafi yawo gun ya tafi gun wanci ce wato wanci wasu zane da nake nema ya tafi ya mun waya yi ta ce ta sama shi ya zo mun taɗi ne zai yana so ya shigar da kai daga nan na ku fara gaba duk zan kama da wasu nasoshi na faliya afu ya tsohu. Eh, isbiru duk wani nassi da ke magana ta hakuri manta shi zaka yi a rana zaka iya gaba da shi zaka iya daina bin shi sallah zaka iya kafirta shi duk akan wannan akan budurwa kawai wannan ma ta wuri wannan kuma ce duk abin da ka mallaka a duniya ka raba daidai waje da kawai ka ba wani raji wani nan ba ɗa ba ba ɗan uwa ba kawai ya zo daga wani gari kawai tare za a ce garinmu na zariya ɗin nan sai wani taso daga adamawa ko kebbi ko numan kawai ya ce ya zo nan ne ba yi da kowa ya zo kawai ya shiga addinin musulunci ne ce alhamdulillah kai barka da zuwa a kawo maka shi kare limama anguwa shikenan ka je kana da gida ka ba shi ɗaki ka ce to nan naka ne ka kira yan shi ka yan ka ga musu nan naka ne ba aro na bashi ba a ja katanga a raba matan ka biyu ka ce ya zaba ya zaba amaryar wadda ka aura bara bayan azumi eh bata ma haihu ko su ɗaya ba ya zaɓe ke baka da tsohuwar zumaka eh sai ka tuka cewa kai kuma haɓa mala baka da kawai ne kai eh an baka gida ayan shaka ai aka ce maka ba ta ba ce alhamdulillah ba ka bari ka samu sana'a ma mara dole sai kai wannan tawilin saboda kai ba sahabi bane imanin ka bai kai ba annabi cewa da ka sadaka da girman dutsen Uhud na zinare ba za ka kai darajar sabon da ya bada sadakan dabino cikin hannun shi ba saboda ka duba ga bambancin ba kusa bane jama'a har turawa da suka yi rubuce rubuce akan musulunci su tabbatar da cewa ba a taba ganin generation irin na sahabbai ba ba a taba gani ba saboda wannan abun sun tabbata a tarihi ta ba wanda ya karanta su su ana mamaki saboda bayan su ba a taba ganin mutanen da suke irin haka ba saboda mutane kowa ya da dukiyar shi ya san kawai yana janye jiki ne daga cikin yan uwa da dangi ballantana kuma na nesa ya zama ino jigin ya ko babu wanda zai mori ina wannan sai masu kawo mishi gulma sai surkan shi sai ƴaƴan shi sai ƴan ma'abba wani ma sai bokaye da masu mishi ƙarya amma duk waɗanda addini da tsarin rayuwa ya tabbatar da ya kamata ya taimaka musu za ka bai taimaka musu ya rabu da su kawai haka ba ka mutane cikin samu dukiya ba wani yanzu ɗanin motar shi ya bayar a ɗauki mara lafiya a kai ta, za ta haihu wala ba zai bayar ba sai ka taɓa ta mishi mota da jini a hanya an ta haihu ga dai ɗari biyu ku nemi dai keke napep kawai ta kai ku gaskiya ba zai yi ba makwabci ne ba za a buga mai gida da Allah ga matan makwabta tana naƙuda za a kai ta shika sai ala jika ya kuyi ba mai tsazan mai yana tsada <laughs> kuma tike take falla mai taɓa jama'a to kaga ashe ba irin sabai bane mu za ka kamata ya mu ta kai dan shi'a da kake wawa kamata ka ka cika da imani ka cika musulmi ba kokarin kana wai mutanen da Allah da imanin su kana so wai sai ka kwabe musu ga imani ana gani ga imani kana da ka kwabe musu ba kai ne wawa kai za gwada ciki ya kamata ne kokari kai ka ji da kanka kai ranar kiyama tambayar za a maka akan kanka ne kayi abin da Allah ya ce yayi ka mutu da imani dan maka yana da dame ka mutumin da ke raye anguwar kuma wanda kuke yi lokaci ɗaya da shi bai kamata ka damu da ne da shi ba ka damu da naka ne fuka in kai ne hankali ne wanda kuke raye zamani ɗaya ba yana shan giya ko yana zina ko yana ƙarya ko yana tace ko yana bin bukai kamata ya kai ka damu da shi kai kuma kana yin kaza kai kuma me kake yi sai ka damu da ni kuma ina sa mai ido to wannan ta dame ka ko da ita ce kaɗai laifinka da zama kai kana sallah kana azumi kana katun qur'ani kana biyayya iyaye kana kula da iyali kana kula da komai sai kuma ga wani ya laifi to kai kafin ka tuna ya laifin ka tuna ni kuma ga dan sa ido akan masu laifi dan shi ma laifi wanne kamata ka fara tuna su kuma kafin ka tuna shi mutum da kuke za mu dake nan balance na wanda mu shekaru da yawa ina wanka da shi ko anan ka tsaya ba ka son ka hankali da kiyamul lailawa ba amma a mai da wai zagin mutane suka gabata shine kawai addini Allah ya shirye da mu wannan mutane ba karan na sai kawo kasan nan ba jama'a shine sai yake cewa wa zalika fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala ko okay tsallake da yace wa hajara ma'ahu ashabu sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka hijira tare da shi wa wasala wala wa tarakul amwala wal aulada wad dura suka bar dukiya da 'ya'ya da gidaje wa zalika fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala wannan dan daga kalmar Allah kawai suka yi haka walamma wasala ila al-madinati yayin da ya isa madina awahu ahluha mutanen madina suka rike shi suka rungume shi suka ainihin tallabe shi wa nasaruhu suka taimake shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa adawu nasa kullahum li ajli suka yi gaba da mutane gaba ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wa wasawul muhajirina bi amwalihim wa durihim suka ainihin taimaki muhajirai da dukiyarsu da gidajensu bal wa azwajihim kai da ma matayensu kamar da muka bayani fa kana al-ansari lahu zagatani sai ga mutumin madina ya da mata guda biyu ya kula lil muhajir sai ya ce ma dan kaura ikhtar ayyuhuma shi'ita utalliquha fa tatazawwajuha zabo da kake so a cikin su in sakan maka ita ka aura hadisi ingantacce a cikin bukhari da ɗaya. Shi shine sai kawo aya wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويقصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله يكي يبا متانا مدينة يكي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله متانا مدينة متانا سكا ملكي جدا جن مدينة دنا والإيمان كما سكا ملكي إيماني ma'ana Allah ya musu shaida cewa yadda aka san garin Madina garin su ne iyaye da kakanni Zaka kuma imani ma Allah ya ce ku shaida nasu za kuma annabi yake cewa madina ita ce ainihin wato ma'azarul iman kama a ce kogon imani yadda macijin ya gama yawon shi zai je na ɗaiɗaya ya koma cikin kogon shi haka imani zai gama yawo a gaba ɗaya duniya ƙarshen duniya sai na ɗaiɗaya ya koma madina kawai za a waye gari babu inda yake da daɗi ga masu imani sai madina kawai kamar yanzu ɗin nan ai da wuya in akwai daɗi wani gari ko ba madina ba da wuya in wani gari na daɗin da ya kai na madina Allah ya sa mu cika da imani Allah yake cewa yuhibbuna man hajara ilaihim suna ƙaunar duk wanda ya kaura ya dawo gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsu game da abin da aka ba su abin da aka ba su malamai suka ce ko dai zama dukiyar da Allah ya ba su ba su jin ƙaiƙayin sadaukar da ita ko kuma abin da aka ba su na 'yan uwa da aka ce su rike su ba su jin kaikayin taimakon su da aka ta dauka wannan fasara wa wa wa yusiruna ala anfusihim suna ainihin wato suna wato gabatar da wani akan kansu suna fifitar da mutane akan kansu walau kana bi mukhassasa ko da suna da bukata ta musamman akan abu akan gida ko dukiya ko matansu din sai su ainihin ba su kuma yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce duk wanda Allah ya tsare shi daga wato rowar da zai wa kanshi to wannan ya tsira shi shine rowa da ta sa har ka dinga cutar da kanka saboda bakar rowa kana jin yunwa ga mai fura za ta wuce ta majalisa kuma kana da kuɗi za ka sha amma kana bakin cikin kada garin ka siya ka sha wani ma ya kurba kai kuma ba za ka iya sha ba a wajen ba tare da kai bismillah ba wataƙila ba kai haka tsagiranci da taurin rai ba da ka sai ka haƙura ka wuni da yunwa wannan sai ka ce ba kano kenan ko da aka ce wai yana tallawan kanwa ko kuma cikin shi na ciwo ya kasa sha wai sai da aka ce makami aka ce mai a wannan <laughs> shi ma sha nan ziyi ne ko ba wai ya inganta bane kisa ce kawai kanawa a wudu ya sai an apology a takaice irin wannan ruwa ita ce shuha nafsi wanda mutum da tsabar rawa har fitar da kai shi to wanda da Allah ya kiyaye shi daga irin wannan ruwa to ya huta ya tsira ya samu falaha to ina ganin bari mu tsaya nan insha Allah sai mu tashi akan gaba inda yake cewa wasu tamarra nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi da'wati idan Allah ya kan mako mai zuwa muna faɗa wannan magana muke cewa Allah wanda muka faɗa daidai a cikin wannan karatu ya Allah ka ba mu ladan sauraron su da kuma ladan aikata su Allah ka sa cikin ikhlasi muke wannan abu Allah ka tsara ayyukan mu daga riya Allah ka tsara bakunan mu daga ainihin faɗan ƙarya ko ainihin wato yin ainihin wato sarrai ya Allah muna addu'a ta musamman ga ainihin wannan bangare namu na munawarcin Najeriya ya Allah waɗannan bala'o'i da ka tarbice mu da su Allah ka yi mana su bala'o'i na talauci da rashin ainihin wato zaman lafiya da kunci da rashin ainihin wato kyakkyawan tsari na shugabanci ya Allah ka canza mana su ya Allah waɗannan abubuwa idan laifuka ne muka maka Allah ka yafi mana laifuka Allah ka canza mana idan jarabawa ce Allah ka sa mun ci wannan jarabawa Allah ta ishe maka Allah ka sa mu cikin furja ya Allah ka tseratar da mu da addinin mu da iyalan mu da dukiyoyin mu da malaman mu Allah mutanen da aka kashe mana daga cikin ƴan uwa musulmai a garuruwa na ainihin kasashen Yola da Adamawa adamawa da ainihin yobe da Barno Allah ka ji kan musulmansu Allah ka ba su da shahada ɗayan malamanmu da aka yi ta halakawa irin su malam jafar mahmud adam da malam albani namu Allah ka ɗauka gargasu Allah ka ba su darajar shahada ya Allah ka samu mu suka da imani na faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am da kace malam na'am na'am eh, akwai sha biyu amma ba shahara eh, eh, sha biyu shi ma ne sha biyu guda tara ne a masu cewa biyu masu cewa tara ga wata masu cewa sha biyu masu cewa ashirin da masu cewa bakwai ga wata so akwai su haka masu cewa ma kuma ramadan ne haka ne ga dai maganganu iri iri wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am Allah ya tsare su Allah ya tsare su albarka su Abdurrahman dan Auf eh, shi ne kuma da ya zo Madina aka ba shi taimakon ya ce baya su aka ba shi taimakon gida ya ce baya su aka ce ga mata ya aura ya ce baya su ce a daina mushi kasuwa kawai ya san sirrin kasuwanci ta kafa a kara da ya dawo da kuɗi